Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 4 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanun labarai. tsohon yariman masarautar jordan hamza bin al hussein ya faɗa a wani fitan bidiyo jiya asabar cewa an tsare shi a gida kuma an gaya masa kada ya tuntuɓi kowa ma'aikatar lafiya ta india ta faɗi yau lahadi cewa ta samu sabbin kamuwa da cutar da 93,249 a cikin awanni 24 da suka gabata mahukuntan habashi sun faɗi cewa sojojin eritrea sun fara janyewa daga yankin tigray To, gano labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji yadda 'yan Nijar mazauna Najeriya suka yi bikin nuna farin cikinsu da rantsar da sabon shugaban kasar su cikin lumana. Mun gode ma Allah da ya nuna mu shugaban na Nijar na farin fulla wanda aka zaba ya ci ya karba. Za kuma a ji yadda masana ke ci gaba da tsokaci kan bacewar jirgin yakin Najeriya samfurin Alpha Jet da 'yan Boko Haram ke ikirarin su suka koshi amma rundunar mayakan Najeriya ke Karya karyata ikirarin wato makami mai linzami da an harba shi da yake aiki da ya je saman ya tare jirgin kafin ma ya kusa da jirgin zai tarwatse wasu abubuwa za su fita su bugi jirgin kuma jirgin tarwatsewa zai yi a sama idan jirgi ya tarwatse a sama rugurgujen shi zai watsu ne a ko'ina a fili da yawa haka kuma za mu sake kawo muku rahoto kan rigimar filaye a biranen najeriya musamman ma kano kamar kowace ranar lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Tsohon yariman masarautar Jordan Hamza bin Al-Hussein ya faɗa a wani faifan bidiyo jiya Asabar cewa an tsare shi a gida kuma an gaya masa kare ya tuntuɓi kowa hamza ya fitar da fifan ne bayan da sojan ƙasar suka ce masa ya dakatar da duk wasu ayyuka da ka iya shafar ƙasar wajen kwanciyar hankali da tsaro shugaban rundunar yusuf honeti bai fayyace ko menene irin waɗannan ayyuka ba kuma ya musanta rahotannin da ke cewa an kama hamza hamza ya ce a cikin bidiyon wanda lauyan sai ya miƙa wa bbc baya cikin wata makarkashiya daga kasashen waje kuma ya yi tir da tsarin mulki da cewa rashawa ta mamaye shi. Jaridar Washington Post ta ce hukumomin Jordan sun tsare Hamza tare da kame wasu mutane kusan ashirin bayan da abin da jami'an suka kira barazana ga zaman lafiyar ƙasa. Ma'aikatar lafiya ta India ta faɗi yau Lahadi cewa ta samu sabbin kamuwa da cutar coronavirus. virus. 93,249 a cikin awanni 24 da suka gabata wanda shine adadi mafi girma a kasar da ke yankin asiya ta kudu cikin kwana guda a wannan shekarar kasashe biyu ne kawai suka wuce indiya da yawan waɗanda suka kamu da coronavirus a cewar cibiyar jami'ar johns hopkins amurka tana da mutane miliyan 30.6 yayin da brazil ke da miliyan 12.9 Miliyoyin mutane a faɗin duniya suna fuskantar sabon kulle a wannan ƙarshen makon na bikin Easter. Saboda cutar coronavirus wadda ke hauhawa duk da ci gaba da aikin allurar rigakafi da ake. Ministan sufuri na Taiwan ya faɗi yau Lahadi cewa ba zai guje wa alhakin da ya rataya a wuyansa ba game da mummunan hatsarin jirgin ƙasan da ya faru duk da cewa an yi watsi da tayin murabus ɗinsa da ya yi. da ake ci gaba da tambayoyi akan raunin tsaro da ka iya taimakawa ga abin da ya faru. A hatsarin jirgin ƙasa mafi muni da ya faru a tsibirin tsawon shekaru saba'in. Mutane hamsin da ɗaya aka tabbatar da mutuwarsu bayan da wani babban jirgin ƙasa ya yi karo da wata babbar mota kusa da gabashin garin Hulen a ranar Juma'a. Lamarin da ya haifar wa jirgin kaucewa daga hanyarsa kuma bangaren gaban jirgin ya lalace. da yake magana a wurin da jirgin ya faɗi da ke bakin teku zagaye da tsaunuka ling chelong ya ce ba zai guje wa ɗaukar alhakin abin da ya faru ba an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu najeriya inda 'yan nijar mazauna ƙasar suka yi bikin nuna farin cikinsu da yadda aka rantsar da sabon shugabansu cikin lumana duk kuwa da barazanar da aka fuskanta a kwanakin da suka gabata. Madina Dauda gare ki. Wannan farin ciki nasu ya biyo bayan rantsar da sabon shugaba Muhammadu Bazoum da aka yi a ƙasar Nijar. Kuma wannan shine karo na farko da shugaban gwamnatin farar hula ya miƙa wa farar hula mulki wanda yin haka ya nuna ɗorewar tafarkin demokradiyya. Alhaji Usman Muhammad shine shugaban 'yan Nijar mazauna birnin tarayya Abuja. Mun taro yau saboda mu nuna murna namu akan yadda Niger ta yi zaben talami lafiya. Inda zababben shugaba Muhammadu Bazum mun gode ma Allah da ya nuna mu shugaban na Niger na farin fulla wanda aka zaba ya ci kuma ya karba zababben da aka yi mishi a hannun farin fulla. Saboda haka mun ji dadin haka muna fata ya Afirka da kasan duniya tana farin ciki da yadda Niger ta yi yadda Muhammadu Isufu yadda ya yi mulki shi kuma ya zo zai mai kama zababbin kasan Nijar inda yan Nijar suka zaba. Saboda haka shine muka fata kuma shine muke jin daɗi yadda abun yake muna sarai da zai kawo zaman lafiya cikin kasan Nijar. Mun tabbatar kuma mutumin da zai hada kan yan Nijar ba zai nuna wa wani bambanci ba. Kuma ya kawo zaman lafiya cikin Nijar ya hada kan shi da yan kasashen Afirka gaba daya. Muna fata Allah ya sa ya yi haka. Kuma shine fatanmu kuma shine muke so. Allah ya taimaka. taimake shi Allah ya taimaka Nijar ya hada kanta da kasashen na Afirka gaba daya. Ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyar adawa ta RDR canji Hassan Kwase ya yi fatan za a sako musu 'ya'yan jam'iyyar su da hukuma ta kame tare kuma da fatan za a jawo su kusa don tafiyar da mulkin kasar. Kiran da muke so mu kira ga shugaba wanda aka rantsar da shi. Mu dai 'yan adawa har yanzu muna da ja. Jan da muke da shi shine muna da shugabanni wanda har yanzu suna nan an kama su ba kan ka'ida ba in suna so a yi tafiya na gaske muna so a sake muna wayannan mutanen da aka kama mu zo mu zauna da su mu tattauna mu san irin hanyar da ya kamata mu bi ai wannan taron yan adawa ba su hallara ba to ina ga inda ana so ci gaba lalle ne in za ka yi wayanda ba sa tare da kai su bin su za ka yi ba su za su bi ka ba ya biyan adawa inda yana so tafiyar nashi yayi su ma suna da hakki saboda su ma yan kasa ne kamar shi ma ya da yake yan kasa haka su ma suke suna da hakki akan wannan tafiya tafiyan ba zai ba a ce shi kada zai yi tafiyan dole sai da yan alawa. Wannan al'amari ya sa ɗan Najeriya Zakariya Muhammad bin Dawa taya su murnar samun sabuwar gwamnati. Na zo taya su murna ne sakamakon cin nasarar shugaban ƙasar su da ya samu. Muna mai fatan alkhairi. Muna fatan duk abin da zai kawo matsala Allah tsare. To muna fatan Allah ya haɗa kansu gaba ɗaya. Mu ma Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya. Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram gasar filu da ci gaban labaran duniya hukuntan Habashi sun faɗi jiya Asabar cewa sojojin Eritrea sun fara janyewa daga yankin Tigray inda suka yi aiki a gefen sojojin Habasha a yakin da ake yi da shugabannin yankin da suka tsere. Ma'aikatar harkokin wajen Habasha a cikin wata sanarwa ta ce, a yanzu haka Eritrea ta fara kwashe sojojinta da ke Tigray da Habasha waɗanda ke aikin tsaron iyakar ƙasar. Ba a san adadin sojojin Eritrea da suka rage ba, kuma wasu daga cikin Tigray sun tabbatar da cewa sojojin eritrea ba sa fita ko kaɗan shugabannin yankin sun zargi sojojin eritrea da cewa wani lokacin sukan saka kayan sojan habasha daga ƙarshe dakarun da amurka ke mara baya arewa maso gabashin siriya suna yabawa da gagarumin nasara biyo bayan ƙoƙarin da aka shafe na kusan mako guda ana kawar da ƙungiyar ta'addanci ta daesh daga sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a yankin duk da cewa sun yi gargaɗin cewa hatsarin bai kusan karewa ba jami'ai daga rundunar 'yan tawaye ta syrian democratic force da jami'an tsaron cikin gida na yankin sun sanar da kawo ƙarshen abin da suka bayyana a matsayin kashin farko na aikin kwato sansanin 'yan gudun hijirar al alhol mai tara rumfuna da ke ɗauke da mutane kusan dubu sittin da biyu wanda ya zama duka matattarar 'yan gudun hijira da kuma cibiyar ayyukan isis aikin wanda ya hada da sojoji kusan dubu biyar da ke binciken rumfuna a sansanin ya yi nasarar cafke wasu da ake zargin 'yan kungiyar isis ne su 125 jami'ai sun ce 20 daga cikin waɗanda aka kawan mayakan isis ne waɗanda ke da alhakin kashe-kashe fiye da 40 da ya addaba sansanin alhol tun farkon shekarar nan. agai gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bar mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma muna Najeriya. Inda masana ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan ikirarin da Boko Haram ke yi cewa ita ta kakkaɓo jirgin yakin Najeriya samfurin Alfa Jet da ya ɓace. tana mai yada wani faifan bidiyo da cewa jirgin ne a yayin da yake faduwa da kuma lokacin da ya fado a ɗaya gefen kuma rundunar sojin saman najeriya ke karyatawa da cewa hatsari ne jirgin ya yi amma ba tare da sanin inda tarkacen jirgin yake ba hassan mai na kaina gare ka kwararru na ci gaba da tsokaci tare da nuna tababa a kan ikirarin kungiyar jama'atu a halu na da a watuwar jihad wato boko haram bangaren abubakar shekau wacce ke ita ce ta harbo jirgin yakin rundunar sojin saman najeriya nan samfurin alpha jets a jihar borno Kwararre kan sha'anin tsaro kuma babban hafsa mai ritaya a rundunar sojojin saman Najeriya Group Captain Sadiq Garba Shehu ya kalli wannan bidiyo ga kuma abin da ya shaida mini. A shi wannan bidiyo idan ka kalle shi a tsanake daga farko farkon shi ya nuna kaman eh, makami mai linzami ya tashi sama ya kabo jirgi a ƙasa. Mu a matsayin mu na masu nazarin sosai a tambaya Boko Haram a sani da aka yi suna da makami mai linzami an sa akan wannan shine a'a ka ji magana na ɗaya kenan sannan shi kanshi kuma idan eh, da yawa a cikin masana idan aka ce jirgi an kakkaɓo shi daga sama ko kuma ana tunanin an kakkaɓo shi daga sama ne ko ko wani abu ne a cikin jirgin ya fashe akwai hanyoyi da yawa da ake dubawa a san cewa jirgin aka kabo shi a ƙasa jirgi da aka karkabo daga sama da makami mai linzami wato makami mai linzami da an harba shi da yake aiki da ya je saman ya tare jirgin kafin ma ya kusa da jirgin zai tarwatse wasu abubuwa haka za su eh, fita su bugi jirgin to kaga wannan abun za su tawarwatse kafin su taba jirgin za su bar rami rami a cikin jirgin kuma jirgin tarwatsewa zai yi a sama idan jirgi ya tarwatse a sama rugurgujen shi zai watsu ne da yawa a ko ina a fili da yawa kuma zai zama gutsu-gutsu ne kanana-kanana ba wai manya-manya ba to in ka duba kuma wannan bidiyo kaga mun ga jirgi kusan dukan shi ma gashi nan a wuri daya har zama mai tuka jirgin gashi nan a wuri daya to a gaskiya jirgin da makami mai linzami ya kakabo a sama zai tarwatsi kuma saboda yana can sama guraguzan ma zai watsi ne a wuri da yawa za a iya samun wurin kilomita kilomita 20 inda wannan abu zai tafi saboda sama ne shi ma da yake tsokaci kan al'amarin Bai bincike kan sha'anin tsaro ta sweden mr hugo kanam ya zargi kungiyar ta boko haram da yada farfaganda da bidiyon wanda ya ce bidiyon wani jirgin yakin sojojin kasar siriya ne wanda ya bindiga a sama tun shekara ta 2012 a birnin idlib ita ma rundunar sojojin saman najeriya ta bakin kakakinta aya komodo edward gabquet ta ce wannan bidiyo na Boko Haram da suka fitar suna cewar su ne suka harbo wannan jirgin ko kaɗan ba gaskiya ba ne. To ko mai Boko Haram ke son cimmawa da ikirarin cewar ita ta ɗauki nauyin harbo wannan jirgi na sojin saman Najeriya har ila yau ga masanin tsaro group captain Sadiq Garba Shehu. Ka san a wannan area ma a ran da aka yi wannan abu ni ina mai dugurta wannan lokacin duka wannan area akwai hazo wanda ke kowa ya sani har masu bin jirgin jirgin kasuwa an ta kashe flight a wannan lokacin akwai hazo to wannan hazan ba na ce na sani ba yana ɗewa abu ne to abin da ya sani shine jirgi ya faru. faɗo ko saboda hazo ne ko saboda kuskure ne ko saboda tangarɗa inji ne jirgi ya faɗo boko haram wannan lokaci sai suka samu suka tsinci dami a kala jirgin nan ya faɗo a wurin da suke kuma sojoji ba su isa ba isis sun nuna musu mahimmancin fitar da bidiyo akan aikin propaganda so a cikin lokaci kaɗan boko haram suka samu wannan jirgin sai suka gane cewa wannan abun yana da amfani a wurin propaganda suka samu masu musu bidiyo suka haɗa bidiyo suka nuna cewa wai sun harbo jirgin nan ga jirgin nan ya faɗi da suka samu wannan jirgin suka ɗauki wannan bidiyo ɗin don su nuna kuma su karya karya ma sojojin eh, Najeriya lagwa jirgin nan from all indication ba harbo shi aka yi ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan. Yanzu kuma bari mu sake kawo muku rahoto kan rigimar filaye a manyan biranen Najeriya musamman ma Kano, inda har hukumomin yaƙi da almundahana suka fara shiga al'amarin. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. Takaddamar mallakar fulotai gidaje filaye da gine-gine a biranen Najeriya abu ne da ke zama ruwan dare kano na ɗaya daga cikin birane a najeriya da ke fama da irin waɗannan matsaloli ko da yake a shekarun baya wannan matsala ta fi wakana ne a tsakanin ɗaiɗaikun mutane sai dai a 'yan shekarun baya bayan nan lamarin na rikidewa ya koma tsakanin hukumomin gwamnati da ɗaiɗaikun mutane ko kuma tsakanin 'yan kasuwa kamar yadda yake faruwa tsakanin hukumar yaƙi da rashawa ta jihar kano wadda ke binciken ikirarin da wani ɗan kasuwa ke yi cewa ya sayi filin gandun sarki na ɗorai karama da ke daura da jami'ar bayar kano mai faɗin hekta ashirin da biyu. na ga takardar da sarki waziri ya ce ya sayo da wannan gurin sarki waziri shine ɗari ya sai da gurin nan a naira miliyan ɗari biyu amma fa manta a cikin sam takarda ta kotu an ce an sayar da na masarauta na marada naira miliyan ɗari biyar da saba'in da biyar wannan na masarauta fa ya ya fa ninka na magada sannan ko miliyan ɗari biyu abinda aka ce ga takarda wadda wani a waisu a bas ya rubuta ya ce ya karbi dala dubu ɗari hudu da goma sha shida ɗari shida ba fa cewa aka yi an saka wancan an ce an saka account ga account number ma amma wannan cewa wannan ya ce ya karbi dala a hannunsa to sannan ka ce wannan hukuma ka ta bincika barista muhimmi gaji kenan shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar kano sai dai tuni wannan ɗan kasuwa alhaji yusuf aliyu sha'ibu ya garzaya kotu don neman dakatar da binciken hukumar kamar yadda lauyansa barista Ahmad Sani Bawa ke faɗi. From record abin da muke da shi ya sa miliyan ɗari biyu ya sai na wajen eh, ta Emirate kansu ya sa wajen miliyan ɗari biyar ya sai na wajen magadan margayi mai martaba sarkin Kano a Dubai Yaro. Mun je ne kotu domin kotu ta kawo ƙarfinta ta dakatar da wannan da yake amfani da jami'an suke sa zuwa gurin keta haddin wannan ban Allah gurin abin da ya mallaka ya sa kuɗi saya. wa shekara ta dubu biyu da goma sha tara hukumar yaƙi da rashawar ta Kano ta gudanar da makamancin wannan bincike a kan majalisar masarautar Kano kan yadda aka yi cinikayyar fulotai da gidajen da aka gina a gandun sarki na Darmanawa da ke birnin Kano. Kazalika irin wannan takaddama ce ke wakana tsakanin mazauna unguwar Darmana Layout da majalisar masarautar ta Kano kan batun filin idi. a hannu guda kuma akwai makamanciyar wannan takaddama tsakanin majalisar gidan zakka mai zaman kanta ta kano da gwamnatin jihar kano Malam Kabiru Sa'idu Sufi mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum ya yi tsokaci a kan wannan batu. Akwai da yawa dalilai da suka sa ake samun a rikice-rikicen filayen. Wasu daga cikinsu shi ne a baya akwai kungiyoyi da hukumomi da suka sayi filaye da niyyar cewa kamar zuba jari ne. Hato kuma daga baya ka samu sauye-sauye ko na shugabanci a irin su waɗannan hukumomi da kungiyoyi da sai ya kasance wato yadda ake gudanar da ko kuma sarrafa su waɗannan filaye din ya canja daga manufar da aka samar da su ta baya to wannan ne ya sa aka shiga cikin irin waɗannan rudani din da rikice-rikice a baya kuma akwai wuraren da suke da ba filaye ba ne alal misali idan aka dubi tanade tanadan gandayen sarki da aka yi a waɗanda su ma hankali gari ya tarar da su kuma wasu sun koma filaye. Malam Kabiru Sa'idu sufi kenan guda cikin masu fashin baki a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud, kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Shekara ɗaya kenan da barkewa Corona coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a faɗin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki. Ni ban yarda da wannan rigakafin ba. Saboda ita korona ma kanta ni ban yarda da ita ba. Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato ƙwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunan ku. domin ganin wannan shiri ranar Juma'a tara ga watan Afrilu da kuma Juma'a sha shida ga watan Afrilu. Murya Amurka duniya a tafin hannunku. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya Shamsiyya Hamza Ibrahim ke muku lale marhaban cikin shirin matasa a duniyar gizo inda muke lalubo batutuwan da suka shafi yadda matasa a wannan zamani ke ma'amala da kafafen yanar gizo. adalla A makon da ya gabata mun duba kasuwanci da kuɗin yanar gizo wato cryptocurrency a turanci inda Salisu Mustapha ɗaya daga cikin masu hada-hada ta wannan hanyar ke mana ƙarin bayani dangane da tsarin na blockchain da ke zama bankin da ake ajiye kuɗin cryptocurrency ko bitcoin. Wanda kwamfuta ka da kwamfuta ta ko wayar ka da waya ta da wayar wancan da wayar wancan abin da nake gani a waya na shi kake gani a waya haka wancan yake gani a waya sa gaba ɗaya da a in kuma sai aka yi da musu abin da ake cewa distributed separate ledger an rarraba mu kowa ya ga abin da yake wakana a sa ko a wayarsa kaga kenan tunda abu ne wanda yake da cikakken transparency babu cuta ba cutarwa saboda idan kai manipulating ko kuma idan kai lalata na wayar ka ko na kwamfutar ka ko kai manipulating na wayar wancan baka saka manipulating ba saboda baka ma san shi ba balantana ka gane to dan haka abin yana tafiya gaba ɗaya generally ne a wayar kwamfutar kowa abin da yake nunawa guda ɗaya ne in ya tashi na wayar kowa ya tashi in ya sauka na kwamfutar kowa ya sauka saboda distributed ledger kuma akan blockchain yake ba wanda zai isa ce yau bari ya shiga ya kara wasu lambobi ko ya rage lawalawa wasu lambobi to wannan shine abubuwan a takaice abin da ya shafi cryptocurrency da kuma blockchain shi cryptocurrency shine duke shine kuɗin shi kuma blockchain shine bankin da aka sa kuɗin wanda wannan bankin yake da cikakken kariya. kasuwanci da kuɗin yanar gizo abu ne da ya samu karbuwa tsakanin al'umma musamman a wannan zamani inda da dama ke ganin hanya ce mafi sauki wajen rage cunkoso na hada-hadar kuɗaɗe da kasuwanci da kuma tsaro sace-sacen kuɗi da zamba cikin aminci kamar yadda masanin tattalin arzikin ƙasa Dr. Isa Abdullahi ya bayyana. Wannan tsari na duniya yau ya zamanto ya zo da hada-hadar kuɗi mai yawa da kuma abubuwa na ci gaba da yawa. a yawancin kuɗi a ɗauki zunzurutun kuɗi a kai shi banki yau ya zama wani abu irin kamar kusan na da a dinga ɗiban kuɗi ana yawo da shi a cikin jama'a tunda an maye gurbi da yawanci atm card ko ina mutum ya je bayan atm card akwai ana amfani da tsari na transfer wato aika kuɗaɗe daga asusu daban-daban to duk waɗannan abubuwan ci gaba suka kawo su to lura da ganin cewa mutane suna so su buɗa yanayin yadda ake ke hada-hadar kudi a duniya su waɗannan masana ƙwararru suka bullo da wannan tsari na cryptocurrency wanda ma ba sai an samu alaka da hukumomin kudi na duniya ba ba sai an samu alaka ma da wani eh, wata cibiya ta ba da kudi cewa wannan abun kudi ne ko dala ko naira ko abin nan ba mutane ma za su iya haɗuwa su yi wata yarjejeniya da ta zamanto tsari a tsakaninsu da za su iya saya da siyarwa wanda shi ake kira wannan cryptocurrency. da yi kyau ba. da dai a sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shi dai wannan kuɗi na yanar gizo iri daban-daban ne kuma darajarsa ya bambanta. Ga dai Yusufuddin A Yusuf ƙwararre a fannin kimiyyar kwamfuta da yanar gizo da ƙarin haske. Akwai currencies da yawa ba wai ita cryptocurrency ba wai currency ɗaya ba ne ba wai a ce wai kamar ita dala ce currency ɗaya za ka amfani da shi ba a'a akwai wato kala-kalan kuɗi daban-daban kuma kowane kuɗi akwai irin darajarsa akwai bitcoin akwai ethereum akwai su xrp akwai suna nan da dama kuma kowanne yana da darajarsa amma mafi daraja a ciki shine bitcoin da ethereum wannan ana amfani da su kuma sun yi karfi sosai ko kuma abin da yasa kenan mutane suke ganin cewa cryptocurrency yana da muhimmanci kuma abin da yake faruwa shine lallai kan a duniyar da za ta zo na gaba zai kasance dole a yi amfani da cryptocurrency misali kamar yadda da muna zuwa post office ne a tura sako za ki tura wa sako kamar wasiƙa za ki je post office ne ki bada takarda ki sa a box ɗinki a kai miki zuwa wasu kwanaki yanzu kuma aka sami email za ka zo ka yi mail ɗinka ka tura email ɗinka instantly zai je inda kake so za ka tura abubuwanka aka zo ana iya yin transfer ɗin kuɗi banking system ya koma komai ya koma digital eh, aka zo abubuwa da dama za ka yi chatting da dan uwanka da ba ka iya yin waya eh, da eh, salular ka sai dai ka je ka ɗauko landline ka yi abu layi yanzu kuma to haka duniya take canzawa dole wata rana cryptocurrency din za a daina amfani da irin kuɗi da muke amfani da shi na takarda za a koma cashless society wato society da ba su amfani da kuɗin paper sai wato digital currency wannan yana da cikin hasashe da manya-manyan masana na technology To kamar yadda zamani ya zo mana da ci gaba ta wannan hanyar akwai ɓata gari cikin al'umma waɗanda suke amfani da wannan dama wajen yaudarar mutane su saka jari ta kuɗin yanar gizo. Dalilin haka yasa a Najeriya babban bankin ƙasar CBN ya umarci dukkan bankunan ƙasa da su rufe asusun 'yan kasuwa da kamfanoni masu masu amfani da kuɗin yanar gizo wato cryptocurrency ganin harka ce da yake a lullube ta inda ba a iya bin sawun kuɗin saboda karkaka ɗinsa a yanar gizo ake gudanar da shi kuma ba za ka gan shi a zahiri ba sai dai a asusun yanar gizo da haka za mu dakata a nan da yardan Allah mako mai zuwa shirin zai ɗaura a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni ya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi bi salam idan mutan ka muna da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Tsohon yariman masarautar Jordan Hamza bin Al-Hussein ya faɗa a wani faifan bidiyo jiya Asabar cewa an tsare shi a gida kuma an gaya masa kare ya tuntuɓi kowa. Hamza ya fitar da faifan ne bayan da sojan ƙasar suka ce masa ya dakatar da duk wasu ayyuka da ka iya shafar ƙasar wajen kwanciyar hankali da tsaro. Shugaban rundunar Yusuf Huneti bai fayyace ko menene irin waɗannan ayyuka ba kuma ya musanta rahotannin da ke cewa an kama Hamza. Ma'aikatar lafiya ta India ta faɗi yau Lahadi cewa ta samu sabbin kamuwa da cutar coronavirus. tara a cikin awanni ashirin da hudu da suka gabata, wanda shine adadi mafi girma a ƙasar da ke yankin Asiya ta kudu cikin kwana guda a wannan shekarar. Kasashe biyu ne kawai suka wuce Indiya da yawan waɗanda suka kamu da coronavirus a cewar cibiyar jami'ar Johns Hopkins. Ministan sufuri na Taiwan ya faɗi yau Lahadi cewa ba zai guje wa alhakin da ya rataya a wuyansa ba game da mummunan hatsarin jirgin ƙasan da ya faru duk da cewa an yi watsi da tayin murabus ɗinsa da ya yi. Da ake ci gaba da tambayoyi akan raunin tsaro da ka iya taimakawa ga abin da ya faru. a hatsarin jirgin kasa mafi muni da ya faru a tsibirin tsawon shekaru saba'in mutane hamsin da ɗaya aka tabbatar da mutuwarsu bayan da wani babban jirgin kasa ya karo da wata babbar mota kusa da gabashin garin hulen a ranar juma'a mahukuntan habasha sun faɗi jiya asabar cewa sojojin eritrea sun fara janyewa daga yankin tigray inda suka yi aiki a gefen sojojin habasha a yakin da ake yi da shugabannin yankin da suka tsere ma'aikatar harkokin wajen habasha a cikin wata sanarwa ta ce a yanzu haka eritrea ta fara kwashe sojojinta da ke tigire da habasha waɗanda ke aikin tsaron iyakar ƙasar ba a san adadin sojojin eritrea da suka rage ba kuma wasu daga cikin tigire sun tabbatar da cewa sojojin eritrea ba sa fita ko kaɗan Shugabanni yankin sun zargi sojojin eritrea da cewa wani lokacin sukan saka kayan sojan habasha To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ga saƙon taya murna ga iyalan marigayi Alhaji Jibu Abubakar da na Malam Ado Musa Harma waɗanda aka ɗaura auren 'ya'yansu Alhaji Tukur Jibo da Aisha Ado Musa jiya Asabar a masallacin Malam Babale Mahautar. Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure a amin. yanzu a madadin sarfilo hashin gumel wanda ya tani gabatar da shirin da linus sakilu da ya haɗa shirin da injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasalam